a nan suratul anbiya'i aya ta casa'in da ɗaya wannan aya tana cewa wallati ahsanat farjaha ga wacce ta wato ainihin kiyaye farjinta ba ta zuwa ga alfasha ta tsare kanta ta kiyaye mutuncinta fanafakna fi min ruhina sai muka azurta ta da ɗa wato ita ce nana maryam saboda ta kasance baiwar Allah ce nagari nagarcacciya wacce ta kiyaye farjinta ba ta zuwa ga alfasha ba ta aikata wani haram ba ta wato ainihin saɓawa Allah maɗaukin sarki sannan ba ta taɓa aikata wani abu da ya shafi a alfasha ba bare kuma a ce ta yi zina Allah ya sauwake sai Allah ya ci gaba cewa ha wabnaha sai muka sanya ta ita da ɗan nan nata da muka azarta ta da shi ayatan lil alamin ya kasance aya ne ga talikai baki ɗaya. Allah ya gwada mana cewa zai iya halittan wato ainihin a nabi Adam ba tare da uwa da uba ba, ya halicci a, a nana Hawwa'u ba tare da wato ainihin a uwa ba sai uba kawai, tunda ita daga ƙarƙashin hawazan sayidina kuma annabi Adam ne. Sa'annan kuma ya halicci annabi Isa ba tare da wato ainihin uba ba sai dai uwa. Wannan iko ne kuma aya ne gare mu talikai baki ɗaya mu gane cewa alama ne wannan ma na nuna cewa Allah yana iya yin komai kuma tashi alƙiyama ya wannan yana nuni da mu'jiza ne na Allah subhanahu wa ta'ala mai aikata abin da yake so fa'alun lima yurid kuma yana nuni da cewa annabi na kusan ƙarshe kenan bayan annabi isa alaihi salam sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan aya mai girma tana nuna mana falayar mutum ya kasance mai kiyaye farjinsa mai kiyaye al'aurarsa wurin zuwa ga alfasha ko aikata alfasha sannan mutum ya kiyaye mutuncinsa ya kiyaye wato ainihin duk abin da zai saba wa Allah ya kiyaye duk abin da ya kasance haram ne, domin Allah ya yi alkawarin zai azurta shi da tsatso da yara nagari nagartattu nagartattun bayi, idan tabbas ya kiyaye al'aurarsa, ya kiyaye farjinsa, ya daina aikata abin da wato ainihin ba kyau, ya daina wato ainihin aikata abubuwan da haramun ne, ya aikata ayyuka nagari nagartattu, Allah ya kuma ya ba mu ikon aikatawa, amin ya rabbal alamin. subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika la wa nashhadu anna muhammadan abduhu Rasulu.